radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa biyu hace ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirshirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na mata a cikin al'umma bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku idan fa an kasance tare da mu amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 20 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 26 ga watan jima'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da sarautar sarki sha ta fara girgiza da kuma kaduwa kuma alamun faduwa suka fara bayyana a fili mutane suka buɗe gidajen yari a duk faɗin ƙasar iran domin kubutar da waɗanda sarkin ya jefa su gidajen yari bisa zalunci da kuma kama karya bayan hukuma sojin sarki sha da dama sun koma sun shiga cikin sahun masu zanga-zanga na la'antarsa tare da yin bore domin kawar da mulkin sa na zalunci da kama karya masu kun san cewa shekaru 38 da sa gabata rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ko mai gurmaya da sarakunan fahlawiyawa a iran wato ayatollah said ahmad khonsari ya rasu an haifi ayatollah hunsari a garin hunsar na kasar iran ya rasa iyayensa tun yana karami don haka ya girma a gaban yayansa ayatollah hunsari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya kuma ya koma birnin najib na iraki bayan karatu mai zurfi a najib ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai sannan kuma yana daga cikin manyan malamai waɗanda suke goyon bayan marigayi imam ne a gurmai da ya da sarakunan iran don haka ya dawo birnin tehran da zama wanda ya sa sarki sha ya fara taka tsantsan da lamuransa musamman ma kan abin da ya shafi marigayi imam ne. a ƙarshen masu wari kun san cewa shekaru 27 da sa gabata a ranar irin ta yau mahdi bazargan firaministan iran na farko ya rasu bazargan da ya yi karatu a tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo tehran inda ya koyar a jami'ar tehran dr bazargan ya fice a bangaren siyasa inda ya kasance daga cikin masu sukar salon mulkin sarki sha da kuma bayan juyin juhali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso a lokuta daban-daban bayan samun nasarar juyin juhali an naɗa shi a matsayin firaminista na farko a iran bayan watanni tara kuma saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagorin juyin gwamnati ta tuɓe shi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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke sake yi muku lade marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. iran na ci gaba da mayar da martani game da matakin majalisar kungiyar tarayyar turai na amincewa da sanya rundunar kare juyin juhar musulunci ta kasar a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kasashen afirka ta kudu rasha da kuma sin za su gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa a watan fabrairu mai zuwa shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya cewa da wfp ya ce an takaita yunwa a somaliya amma ba a kai ga kauce mata ba yanzu ga cikakkun labaran iran na ci gaba da mayar da martani game da matakin majalisar kungiyar tarayyar turai na amincewa da sanya dakarun kare jun juhar musulunci na kasar a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya ministan harkokin wajen iran hussein amin abdullahiyan ya ce majalisar tarayyar turai ta iyo e ta nutse kanta a ruwa ta hanyar jefa ƙuri'a don yin kira ga tarayyar turan da kasashe mambobinta da su sanya rundunar ta irgc a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da aka yi ranar alhamis da shugaban manufofin ketare na ƙungiyar tarayyar ta turai joseph borrell amir abdullahian ya yi kausar suka ga abin da ya kira rashin adalci da kuma kuskure na majalisar tarayyar turan ya zama dole a mutunta tsaron juna a duniyar diplomasiya da kuma ƙara yarda da juna maimakon bir harshen barazana in shi shi yana mai shan alwashin mayar da martani kan hakan iran ta sha sanar da cewa irgc runduna ce wacce take ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron iran da yankin musamman wajen yaƙi da ta'addanci babban jami'in diplomasiyan ya jaddada cewa majalisar dokokin iran za ta ba da amsa mai karfi bisa doka ga shirin kuma ya buƙaci majalisar turai ta yi tunani game da mummunan sakamakon da ke tattare da tunaninta mukaddashin babban sakataren hukumar majalisar ɗinkin duniya mai lura da tattalin arzikin afirka unica antonio pedro ya bayyana cewa ya kamata a gaggauta aiwatar da yarjejeniyar yankin ciniki marar shingen nan ta afirka wato afcfta domin hakan zai bunkasa harkokin kasuwanci tsakanin afirka tare da haɓaka masana'antu wata sanarwar da hukumar ta unica ta fitar tarwaito pedro na cewa duba da tarin alharan da ke kunshe cikin yarjejeniyar a hannu guda kuma za su iya tabbata ne kawai idan aka aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata pedro ya ce babban burin yarjejeniyar shine taimakawa kasashe masu karancin ci gaba murmurewa da kara bunƙasa yana mai ba da misali da kiyasan da uneka ta yi na baya-bayan nan wanda ya nuna cewa muddin aka aiwatar da yarjejeniyar cikin nasara babu makawa zai yi tasiri sosai ga gdp da kasuwanci da ma walwalar jama'ar nahiyar jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa nasarar aiwatar da yarjejeniyar ta afcfta za ta taimaka wajen ƙara ƙarfin afirka da kuma yiwuwar rage dogaran kasuwancin da take yi a halin yanzu kan abokan hulɗar ƙasashen waje a cewarsa wannan ya kasance mai mahimmanci bisa la'akari da raunin nahiyar da ya fito fili bayan barkewar annobar cutar covid-19 da rikicin ukraine ya kara da cewa afirka na bukatar rage illar da ke tattare da abubuwa marasa kyau da za su iya kunno kai a nan gaba kasashen afirka ta kudu da rasha da kuma sin na shirin gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa a cikin watan fabrairu mai zuwa atisayen zai hada rundunonin sojin ruwa na kasashen guda uku dukkaninsu mambobin kungiyar brics ta kasashe mafiya samun bunkasuwar tattalin arziki a duniya sanarwar da rundunar sojin afirka ta kudu ta fitar ta ce afirka ta kudu za ta karbi bakuncin sojin ruwa na kasar sin da na tarayyar rasha a yayin wani atisaye a teku tsakanin ranakun 17 da 27 ga watan fabrairu domin karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen uku za a gudanar da wannan atisaye na haɗin gwiwa daga durban tashar ruwa mafi girma a kudancin afirka da richard bay mai nisan kilomita 180 daga arewa wannan shine karo na biyu da ake gudanar da irin wannan atisayen a tsakanin sojojin ruwa na kasashe uku bayan na farko da aka yi a watan nuwamban shekarar 2019 a birnin cape town na afirka ta kudu in rundunar sanarwar ta kara da cewa atisayen zai hada da sojoji fiye da 350 na afirka ta kudu a bangarori da dama da takwarorinsu na rasha da na kuma sin don yin musayar fasahohi da makamar aiki kasar afirka ta kudu daya daga cikin masu fada a a nahiyar na a cikin kasashen da suka ce ba ruwansu game da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da kuma ukraine duk da matsin lambar kasashen yamma da amurka kan kasashen da suka kintar da rasha kan mamayar da take wa ukraine sai dai babbar jam'iyyar adawa ta afirka ta kudu democratic alliance ta ce maraba da jiragen yakin na rasha da afirka ta kudu ta yi cewa jam'iyyar anc mai mulkin kasar ta zaɓi bangaren ta a rikicin na ukraine to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran daraktan shirin samar da abinci na duniya ya ce tallafin da ake samu daga masu hannu da shuni irin su amurka da jamus ya taimaka wajen taƙaita yunwa a somalia amma har yanzu da sauran na akaba david belson ya ce kasashe a yankin kahon afirka sun fuskanci wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba bayan fari na tsawon shekaru kuma hukumar ta majalisar ɗinkin duniya tana sa ran ayyana yanayin yunwa a somalia kafin masu ba da agaji su tsoma baki mr bisley ya bayyana hakan ne a wata hira da kamfanin dalancin labaran associated press a taron tattalin arzikin davos an yana yunwa in shi shi na nufin sama da kashi biyar na gidaje na fama da matsanancin karancin abinci kuma sama da kashi 30 cikin 100 na yara na fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki sannan sama da biyu cikin mutane dubu goma na mutuwa a kowace rana ta Allah a watan da ya gabata amurka ta sanar da karin dala miliyan 411 a matsayin karin kudade ga rikicin kasar somaliya bayan wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙwararru suka fitar ya nuna cewa sama da 'yan somaliya miliyan 8 ne ke fama da matsanancin karancin abinci sakamakon fari da tsadar kayayyakin abinci wanda ya sirwantar da rayukan dubban mutane to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da jaridar The Guardian ta ƙasar Birtaniya ta fitar ne kan dambaruwar siyasar Libya da matakin da ƙasashen yamma suka ɗauka na ganin gudun ruwan 'yan siyasa siyasar kasar da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar da Guardian ta kasar Birtaniya ta fitar da bayanan da ta nakalto daga wakilan kasashen duniya cewa 'yan siyasar Libya sun kara wa kansu albashi fiye da kashi 40 cikin 100 a shekarar da ta gabata ta 2022. Jaridar ta ce ɗabi'un 'yan siyasar kasar ta Libya sun fara kure haƙurin shugabannin kasashen yammacin Turai inda suka kasa cimma matsayar shawo kan batun matsalar da ta hana gudanar da zaɓe a ƙasar tsawon sama da shekara guda. amma duk da haka sun ɗauki matakin ƙara yawan albashinsu da fiye da kashi 40 cikin 100 bisa ga alƙaluman hukumar ƙasar wakilai na musamman daga ƙasashen amurka da faransa da jamus da italiya da kuma birtaniya suna nazarin matakan da za su ɗauka nan gaba bayan da ɓangarorin da suke hamayya da juna a ƙasar ta libya suka nuna gazawarsu wajen cimma matsaya ta ƙarshe a makon jiya a birnin alkahira na ƙasar masar kan kundin daftarin da a kansa ne za a gudanar da zaben kasar jaridar kasar ta birtaniya ta kara da cewa da yawa daga cikin jami'an gwamnati rikon kwaryar kasar da ba zaɓarsu su aka yi ba iyaka dai sun ɗare kan madafun ikon kasar ce bisa alfarma da sanayya da kuma 'yan uwantaka tsawon kusan shekaru goma kuma su ne suke hamayya da juna jarida tana mai fayyace cewar zaben da aka tsara gudanar da shi a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 an soke shi ne saboda rashin jituwa game da cancantar 'yan takara wanda hakan ya taimaka wajen ɓoye kullum mafi yawan 'yan siyasar ƙasar daga gabashi da yammacin libya da suke tsoron komawa kan tsarin dimokuraɗiyya saboda waɗanda suka lashe zaɓuka a ƙasar za su karɓe duk makaman da aka ba su ta hanyar alfarma da sanayya lamarin da zai sanya su rasa matsayinsu da ta hanyar ce suke gudanar da mulkin ƙasar tare da juya akalar makomar libya har ila yau rahoton jaridar ta guardian ta ambato faɗin wani jami'in diflomasiyan ƙasashen yammacin duniya da ya sa kai sunansa cewa wasu 'yan siyasar libya suna yin ƙoƙari da gaske wajen shiga tsakani domin ganin an samu fahimtar juna kan abubuwan da ake riya cewa akwai saɓani kansu amma mafi yawan 'yan siyasar libya suna ɗauke da aniyar ganin an ci gaba da jan kafa don kada a gudanar da zaɓe a ƙasar saboda su samu damar ci gaba da mulki da nufin cika aljihunsu da kuɗaɗe ta hanyar da ba ta kan ƙa'ida yana mai nuni da cewa rashin jin daɗin wannan lamari na iya sanya masu neman warware matsalar da ake riyawa ta sanya su yanke ƙauna da fatan shawo kan mutanen da suke son a gudanar da zaben da kuma ƙoƙarin lalubo wata hanya ta daban da za a bi wajen warware matsalar ƙasar jaridar the guardian ta bayyana cewa da kyar aka samu nasarar kare mutunci da martaban 'yan siyasar ƙasar bayan da babban bankin ƙasar ta libya ya fitar da rahotonsa a makon da ya gabata wanda ya nuni da cewa adadin kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta kashe a bara ya ƙaru zuwa dinari biliyan 127.9 a kuɗin ƙasar ta libya wato an samu karin dinari biliyan 44 kwatankwacin dalar amurka biliyan 9 kan na shekarar da ta gabata wata ta 2021 kamar yadda yawan albashin ma'aikatan gwamnati ke har da na 'yan siyasa ya karu da kashi 42 cikin 100 wato zuwa dinari biliyan 47 a shekara ta 2022 idan aka kwatanta da dinari biliyan 33 a bara wannan bangare guda kenan da aka kashe makudan kudade a kasar ta libya a shekarar da ta gabata ta 2022 masu fashin baki suna cewa duk da batun cewa kimar kudin libya dinari ta yi kasa amma yawan kudaden albashin mahukuntan kasar da hidimar da ake gabatar musu tana nuni da yadda 'yan siyasa suke rayuwar alfarma da bushasha da kudade don haka ba za su taɓa burin ganin sun rabu da mulkin kasar ba domin ganin an koma kan turbar dimokuraɗiyya ta hanyar zaɓe a nata ɓangaren majalisar gudanar da shugabancin kasar libya ta sake jaddada yin kira ga majalisar wakilai da na kolin gudanar da mulki a kasar da su sauke nauyin da ya yi a wuyarsu wajen ganin sun cimma matsaya guda na gudanar da zaɓe da kawo ƙarshen rikicin siyasa a ƙasar a cikin wata sanarwa da majalisar gudanar da shugabancin ƙasar libiya ta fitar ta bayyana cewa tana kira ga majalisar wakilai da na kolin ƙasar da su sauke nauyin da ya rataye a wuyarsu ta hanyar haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen shawo kan matsalolin da ake fuskanta na rashin fahimtar juna domin ganin an kai ga warware saɓanin da ake da shi domin samun damar gudanar da zaɓukan 'yan majalisun dokoki aiki da na shugaban kasa nan ba da jimawa ba majalisar shugabancin kasar ta libya ta kuma sanar da cewa an sanar da ita cewa majalisar kolin gudanar da mulkin kasar bata samu halartar zaman taron da aka gayyace ta tare da majalisar wakilan kasar ba a birnin gadames kuma bata bayyana dalilan rashin halartar ta ba duk da cewa ta yi maraba da gayyatar a lokacin da aka gabatar mata da sanarwar har ila yau sanarwar ta kara da cewa majalisar gudanar da shugabancin kasar ta gina fata buƙatar ta kan zaman taron gadames da nufin samar da yanayi mai kyau na ɗaukar matakan da za su kai ga gudanar da babban zaben ƙasar bisa tsarin doka da za a cimma da kuma dokar zaɓe da aka amince da ita wannan bayani ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban majalisar gudanarwar ƙasar halit Almishiri ya ki amincewa da gayyatar da majalisar shugabancin ƙasar ta yi masa na ganawa da kakakin majalisar wakilan Libya kila Sale a birnin Gadames a ranar 11 ga wannan wata na janairu sannan a bayan haka majalisar kolin gudanarwar kasar ta kada kuri'ar amincewa da sake komawa kan teburin tattaunawa da majalisar wakilan kasar bayan da ta ɗauki matakin dakatar da duk wata sadarwa da majalisar wakilan har na tsawon makonni uku da suka gabata saboda saɓanin ra'ayi kan batun samar da kotun kula da kundin tsarin kasar dangane da rashin halartar majalisar kolin gudanarwar kasar zuwa zaman taron birnin gadames wani memba a majalisar kolin ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran anadolu cewa majalisar kolin ta kada kuri'ar amincewa da kauracewa duk wani zaman tattaunawa da majalisar wakilan kasar ne don haka majalisar ta ki amsa gayyatar da majalisar shugabancin kasar ta yi wa khalid almishiri domin ganawa da saleh a birnin gadames a gefe guda kuma firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya taɓo batun wani raɗe-raɗi da ke cewa akwai batun yarjejeniya yarjejeniya da aka cimma tsakanin shugaban majalisar wakilai da na majalisar kolin gudanar da mulkin kasar wacce za ta kawo cikas ga batun gudanar da zaɓe a libya a jawabin da ya gabatar a yayin zaman majalisar ministocinsa a birnin tripoli abdulhamid addabaiba ya jaddada cewa shekara ta 2023 za ta kasance shekarar haɗin kan hukumomi da gudanar da zaɓe sannan ya furuci da raɗe-raɗin da cewa shugaban majalisar koli ta kasar khalid almishiri da kakakin majalisar majalisar wakilai akila sale sun cimma wasu yarjejeniyoyi da ya bayyana su a matsayin shakkun raba madafun iko da kuma kawo cikas ga gudanar da zaɓe addabaiba ya kuma zargi almishiri da sale da ci gaba da wa al'ummar ƙasar ta libya rai ta hanyar yin biris da batun gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci yana mai furuci da cewa ko da yaushe suna shagaltuwa ce da neman sabbin hanyoyin gabatar da kansu ko ƙoƙarin raba madafun iko a tsakaninsu addabaiba ya ƙara da cewa shekara guda ta wuce kuma wata sabuwar ta zo kuma har yanzu bakin ciki da takaici suna ci gaba da addabar al'ummar libiya. saboda tauye musu haƙƙin kaɗa ƙuri'a da za ta kai ga samar da zababbiyar gwamnati ta hanyar dimokuraɗiyya tun bayan rusa zaɓe da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 saboda cece ce kan dokokin zaɓe da su ne aka tsara gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin dokokin kasar kamar yadda aka gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a libya karkashin sanya idan majalisar ɗinkin duniya da nufin warware matsalar cikin ɗan gajeren lokaci da kuma sake tsara sabuwar taswirar zaɓe amma hakan ya cutura har aka kai ga dogon lokaci ba tare da al'ummar libya sun san makomarsu ba firayim minista addabeba ya kara da cewa bayan bullar matsalolin da suka hana gudanar da zaɓe a ƙasar sai kuma wani sabon rikici rikici ya kunno kai a kasar ta libya bayan bullar gwamnatoci biyu lamarin da ya kara wurga kasar cikin wata sabuwar dambaruwar siyasa tun daga wancan lokaci kasar ta libya ta kasance cikin rarrabuwar kai inda gwamnatin da majalisar wakilan kasar ta kafa karkashin jagorancin prime minister fatahi bashaga ta kasance mai matsuguni a garin tabrok da ke shiyar gabashin kasar da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa karkashin jagorancin abdulhamid addabaiba mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar tun a ranar goma ga watan fabrairun shekarar da ta gabata ta 2022 ne majalisar dokokin kasar ta ɗauki matakin naɗa fatahiba shaga a matsayin firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a kasar bayan da aka ɗage gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba inda firaministan haɗin kan kasa abdulhamid addabeba ya nuna rashin amincewarsa da matakin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan ra'ayoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa wato gidan rediyon Tehran ku da wannan lokaci sunana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Baushin daga tarayyar Najeriya. A hakika muna jin daɗin kasancewa tare da ku muna muku fata alkhairi zan yi amfani da wannan dama da kira ga matasan kasar mu Najeriya duba da yadda babban zaben kasar ke tunkwarowa to hakika ina kira ga daukacin matasan kasar mu Najeriya su yi Ake da tunaninsu da kwakwalwarsu domin a kada su biya wa 'yan siyasa masu amfani da kuɗi a masu neman mulki ta ko wani hali ya kamata matasa su yi aiki da tunaninsu wajen ganin sun zaɓi shugabanni na gari kada ku bari a baku kuɗi a yi amfani da ku ta hanyar da bata dace ba duk wanda ya baku kuɗi ku karɓa amma kada ku yi amfani da abin da yake so ya kamata ku yi hattara ku zaɓi shugabanni na gari masu kishin ƙasa da al'umma baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi yau kuma zan yi tsokaci akan kasa ta Nijar tunda talakawa suka yi kira da da duka shugabannin kungiyoyi na wannan kafafen sadarwa to sun ji kukan talakawa sun gyara to yanzu za mu da wani bangare akan man fetur na ƙasar mu Nijar ya kamata gwamnati hidiba ta gani a ce ƙasar mu Nijar muna da mai na fetur amma akasari man da muke ake aiki da shi duka ya hitowa daga nigeria kenan kakane mu 'yan kasa za mu amfana da wannan mai kenan gwamnati ka duba ka gani ka taimaka ma talakawanka talaka nan su ne duka abubuwan da ya taso wallahi kan talaka ne rawa babu abin da zai taba wanda suke ainihi koli suke ko ko masu faɗa ajiya shi dai talaka shi ne yau in aka ce an yi wani abu talaka ne in aka ce an shigar da wani abu talaka ne kenan allah ka tadda kai ka dibi talakan jam'uriyar nijar kuma hukumar hukuma ya dace ku taimaka a bi hanyoyin da za a sauƙaƙa wannan mai ya komo yana aiki cikin Nijar gadan-gadan ba sai ya hito ta wata ƙasa ba a ce za a samu moriya ta cikin ƙasar Nijar. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasage jihar Maradi sai an jima a huta lafiya haza wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Muslim ki Radio Iraq. Muna roƙo ga Ubangiji Allah sarki sarauta ba zaɓen garza a Najeriya Ubangiji Allah sarki sarauta wani an kawara shi lahiya Allah sa ƙari shi lahiya kuma kuma yan farfagan da dai ko a tallata haja da agare eh ba mu san ai mu sala ko a ciwon kai Allah ya gwada mana Allah ba mai rabo sa amen eh wanda son ka samu su aiki wanda ba su samu su kuwa taro ai makasa aiki kanan na daidai kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka ulun mamma da ya mai Assalamu alaikum Hausa BOH Mai magana Muhammadu Lawal Loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Har yau dai zan ƙara tsokaci dangane da eh, haraka ta kamfanonin sadarwar dai namu na Nijar da suke so ya eh, sun tattatsi kuɗi a gurin talaka. To gaskiya kamata shugabanni tunda muna da layi namu na Nijar wato Sahelcom ya kamata hukumomi na Nijar su yi amfani da wannan dama wato da su ma kamfani na Sahelcom kenan su baje haja tasu su yawaita layukansu a Nijar saboda ba ko ina ba suka shiga shi wannan nan sahelcom tunda in ka saye shi ma lalle a ko ina akwai sabis nashi sai dai katin shi na kuɗi yake wahala to ya kamata su haɓaka shi domin idan suka ƙara mishi armashi to za a iya rabuwa da wannan sauran kamfanoni masu son su musguna wa talakawa radio boh mai magana muhammadu lawali luwaye garin matsan kai jihar da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya salamu alaikum jamhuriyar musulunci to da farko muna yi muku fatan alkhairi sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta tare da ni akwai Comrade Ali hayya akwai Comrade Ilyas Yakubu Digawa akwai Comrade Aliko Auta Kafin Teluwa akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama muna yi muku fatan alheri kuma muna roƙon Allah ya sa wannan zaɓe da yake tun karo Najeriya Allah ya sa a yi cikin gocin lafiya a kammala cikin gocin lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a duniya baki daya gode daga Comrade Ibrahim Lara Gabta ku tashi lafiya BOH Hausa to da shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan Radio Hausa boh malami na gaba sai ka ja muje alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ma Allah godiya dangance da abin da yake faruwa a ƙasar Nijar na dangance da e, kamfanonin sadarwa da suka yi e, rage kuɗin data yanda dama datan bai ishe mu bayan da ya kamata mu gudanar da rayuwarmu da kasuwancin mu a cikin ƙasa. da sada zumunta da muke yi to aka zo aka rage wani abu alhamdulillahi sun ji kiraye-kiraye daga talakawa eh, sun gyara to alhamdulillahi ubangiji allah daidaita lamura muna ƙara kira da dukkan yan uwa da abokan arziki mu ci gaba da jajirta da haɗin kai a danganta abin da ya eh, ke a cikin ƙasa mu ka gyara a cikin ƙasar mu sai da haɗin kai na matasa maza da mata za a samu ci gaba a rayuwa wannan alhamdulillah mun samu dama kuma nasara ta samu allah ya ƙara arziki kuma muna wa kowa da kowa godiya 'yan ƙasar nijar da muka tofa albarkacin baki akan wannan magana. assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta hiran gidan radio mai albarka ina muku fatan alkhairi sunana malam hamisu matsin kai guna yan jihar da magaran mazaunin agadas lalle ni a wannan rana ina so nima in tofa albarkacin bakina akan kamfanin nika na orange da airtel da mo da da suke nema su haɗe kai domin kuntatawa talakawa ko in ce masu ƙaramin ƙarfi a san me yasa na faɗa haka dan dukkan kan wata doka ko wani wannan da za a yi ƙarin kuɗi akan talaka take ƙariya ya kamata su diba su gani yanzu fa ba lokaci ba ne wanda za a ce an bar harka da wayar salula ko layi kenan ya kamata abin da suke na da ya kamata su maido shi da Allah su diba Allah su diba annabi fatan alkhairi zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta Iran ha musu matsin kai guna dan jihar da magana assalamu alaikum eh, da yanzu Musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya. Kai tsaye kuna tare da mu mai sami da wajen wanda ake kira da bijimin fada a Eurogan da magarin jamhuriyar Nijar. To mu da yanzu abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shine yawan kama-kama da ake ma mutane a mu mashi na musamman mamunan jihar mu ta da magaram. Eh gaskiya wajen fita daga bakin gari wato bariyal muna fuskantar matsala saboda ana kama mutane ba tare da an amshi kuɗin su ba a basu resi bayan haka idan injin eh, motan ka wani sabo ne za a mishi kama jika goma idan ya kwana biyu za a mishi jika biyar haka ya kasance da nile lakers jambi a ranar sha biyar ga wata lady march ranar lahadi kenan wanda ake kira da sunday assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadis a jamhuriyar nijar dangance da abin gan kafofin sadarwa wa'annan su orange. airtel duka dai har da su ta gida sahelcom duka bisa ga ƙarin da suka yi na kudaden data da kira da sauransu to sai mu musu godiya kuma komo wadda suka yi suka ji kukan talakawa suka komo suka rage wannan kudaden a gaskiya muna musu godiya kuma muna jinjina mu ɗaya fara fulla su ma da ɗalibai waɗanda suka kama aka gudanar da wannan harkoki har aka samu aka ciyo kan wannan al'amari da gwamnati shi ma da yi kokari kwarai ya fahimtar da mutane abin da ake nufi wannan ya nuna in aka haɗa kai aka yi kai bangare guda aka gamu wurin kiran kuka ana samun biyan bukata muna godiya kwarai bisa ga wannan cin nasara da aka yi tamu gaba daya da talakawa mai muku magana alkasun babalima a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan lajo omar daga unguwar sabon gari da makaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da rufe kasuwanni da gwamnati ta yi a yankin tawa na jamhuriyar nijar to gaskiya wannan mataki da gwamnati ta ɗauka mu abin da za mu ce gwamnati ta yi kokari a san dabarar da za a yi a bude ma jama'a kasuwanni tunda yau talakan aka ce babu kasuwa fa babu yadda za a yi rayu muke gani tunda nan ne talaka zai ɗauki wani dan abin da ya noma ya kai ya saida ya samu abin da zai ce wani ga iyalin shi kenan aka ce yau an wayi gari babu kasuwa kenan talaka ne zai shiga cikin wani hali na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu an bari bari kuma na fada mazajen daga nyamai nijar to gaskiya eh, muna jinjina ma gwamnati kuma muna jinjina ma eh, sosote civil kuma da jama'a haɗar albai duka wanda suka yi gwagwarmaya kan harkar na communication kinu da aka yi eh, sun ji kukan mutane kuma a da niger ana yin haka ana tashi a yi gwagwarmaya irin wannan da ba mu kai ba haka mu tashi muka yi gwagwarmaya da tsadar rayuwa ga ta nan ta mulka tuto gashi an zo an ƙara gazuwal an yi hayya hayya hayya shiru kamar an shuka disa to irin wanga an dai yana tasowa da ana gwagwarmaya ana tashi mutane suna tashi population suna tashi suna gwagwarmaya suna gwada ɓacin sauransu da mu kaiwa haka sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da haka neman muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bai salama a huta lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin mana yammaci yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi ta gadon rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku na littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya da ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. shiru ba tare da na ce komai ba muryar sa tsinkaya yana faɗin ko anan zaki kwana na zabga mashi harara tare da mirginawa na miƙe ya ɗauki waya sabuwa fil a kwali kamfanin tekno ya bani wacce aƙalla za ta kai darajar dubu hamsin da shidda tare da kuɗin bandar na naira ɗari guda biyu da turaruka manya-manya kala uku sannan ya ɗauke ni a motar sai ya kai ni har bakin round na kusa da gidanmu ya tare mana mai a daidaita muka ban kwana na koma a satin da ya sadiku ya dawo sai da baffa ya naɗa mani dukan tsiya abinda tunda nake a rayuwata bai taɓa faruwa ba baffa bai taɓa duka na ba sai dai wa'azi amma akan almajiri ya da ni dan kawai na kira shi ba gidajen ƙauye to ƙarya nai ba shi bane ashe baffa na duke kusa da mu yana arwalla yayin da asaddiƙun ya fice ya bar mani gidan shi kuma dan zalunci ya samu dorina ta dukan almajirai ya shiga lafta mani abin takaici umma ko kanzal bata ce mashi ba kuma tana zaune bisa tabarma har ya gaji da dukana don kan shi sauƙin ma babu almajirin da ya shigo yana gama duka na na fincike hijabi na na nufi gidan mk cikin sa'a na tarar da shi yana kokarin fito da motarsa ganin yanayi na ne ya sa shi fitowa ya kama hannuna muka koma ciki yayin da ya zaunar da ni bisa cinyarsa yana tambaya ta what happened sweetie na ƙara lafewa a jikinsa ina kuka ƙasa-ƙasa domin a lokacin ji nake babu sauran ƙaunata bayan shi cikin kuka na masa baffa ne da ke ni ya zaro ido cike da mamaki na faɗin subhanallahi me kika mashi hankali na ce saboda na ce ba zan auri wanda yake son haɗa ni da shi ba aure za miki suiti ya tambaya idonsa tar saman fuskata na gyada kai ina shi shekar kuka ya ce yaushe na ce sati mai zuwa kuma ba na son shi suiti na sake fashewa da sabon kuka auren dole za a miki zainab na gyada mashi kai alamun A, eh, yayin da na ɗago na kalle shi sai dai ga mamaki na babu alamun damuwa a tattare da shi inda na san za a miki auren yanzu da na yi propose tun haduwar mu ta farko fiti na yi saurin faɗin a ai ba na son wanda zan aura ya ce ni fa a sanye na ce ina son ka fiye da babana ya kura mani ido yana kallo na a hankali na ci gaba da faɗin sweetie dan allah ka je ka san baffa ka faɗa mashi kai nake so Ka ga kai babban mutum ne watakil ya saduda ni kuma zan roƙi a sadiku ya roƙar mani baffana na tabbata zai ji roƙonsa wallahi kai nake so wani nake burin aure yayin da fuskar sa ya canza a hankali ya ce ai ba a ma iyaye gardama priti allah ya sani ina son ki kuma plan dina na aure ki ne amma tun da baffa ya zaɓa maki miji dole in haƙura wani sabon kuka ya kubuce mani duk wannan gidan a ce na yi asarar shi a hankali na ci gaba da faɗin amma ina son ka mk ni ma ina son ki sweetie amma dole in haƙura da ke jikina ya ɗauki kyarma na buɗe murya a raunana na ce rabuwa zami kenan ya kashe mani ido yana faɗin wa ya faɗa maki cikin kuka na ce kai mana ba gashi kana za ka haƙura ba ya girgiza kai auren ki ba zai saka ni in rabu da ke ba na ce ban gane ba in yi in fito ka aure ni ya ce ki zauna gidan mijinki ko kin yi aure muna tare suiti? babu abin da zai canza am incomplete without you ba zan iya rabuwa da ke ba na kalle shi da sauri jin abin da ya faɗa shin dama bayan mutum na da aure yana ci gaba da soyayyarsa da wasu mazan daban saukar hannunsa na ji bisa kai na yana kallona cikin wata irin murya ya ce promise me ko bayan aurenki za ki kasance da ni how could i say no please sweetie let us be together forever and ever ya sake faɗa a raunane a hankali na gyada mashi kai ba tare da tunanin komai ba domin dama me nake tsoron rasawa da ya sa na bijirewa auren a asadiku dr mk ne da abin da yake bani to kuma gashi ya yi alkawarin kasancewa tare da ni har bayan aure na na gama yadda yana musifar ƙaunata tunda har ba zai iya rabuwa da ni ba kamar yadda nake ƙaunarsa nan take na aminta da auren a sadiku yayin da zan ci gaba da soyata da mk ina samun kudade na abuna sai dai ina jin a raina da na samu kuɗin sosai zan rabu da shi in ci gaba da rayuwata na miƙe na gyara mashi mashigaransa na feshe ɗakin da air freshener sannan na yi wanka na dawo falo na kunna tv ina ta kalle kalle idona ne ya sauka kan wayarsa da ya bari a nan na kai hannu na ɗauka ina duba picture ɗin shi abinda ya bani mamaki kaf cikin wayar babu foton 'yan mata ko ɗaya sai na matar shi na shiga contact ɗin shi na ga yadda yake saving numbers ɗin mutanen duk cikin namba ɗaya ce ya yi saving da shuga kuma na tabbata ta matarsa ce. To yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. mu a yau. Masu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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yemen hans grunberg ya tattauna da mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta hanyar faifai na bidiyo yana mai bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu haka an samu gagarumin ci gaban sauyi a rikicin yemen da ya shafe tsawon shekaru takwas grunberg ya bayyana cewa ya gudanar da tattaunawa mai inganci tare da shugabannin ƙasar yemen ɓangaren 'yan gwagwarmaya ciki har da mahadi almasi mashat shugaban majalisar kolin siyasa ta kasar yemen kuma tattaunawa mai ma'ana kamar yadda ya tattauna da dr rashid al-alimi shugaban majalisar shugabancin yemen da ke karkashin shugaban kasar mai murabus abdulrabu mansur hadi da kuma wakilan kasashen yanki da na kasa da kasa a birnin riyadh na kasar saudiya da kuma birnin muscat na kasar oman a cikin jawabinsa ga mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya grambach ya bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da samun bullar gumurzu a kasar yemen don haka babu wani gagarumin ci gaba ko sauyin da aka samu dangane da dakatar da fada a kasar amma grambach ya yaba wa bangarorin da suke ci gaba da nuna kamun kai a bangaren soji gaba daya duk da tabo wasu takaitattun gumurzu da ake samu nan da can musamman a yankunan ladunan ma'arif ta'az al-dalali hudaydiya da lahaj haka kuma kan iyakar saudiya da yemen wakilin majalisar ɗinkin duniya ya ce fada da makami haɗe da musayar munanan kalamai da kuma tsauraran matakan siyasa da na matsalolin tattalin arziki suna ci gaba da yin kamari da za su kai ga haifar da matsalar sake tsunduma cikin ƙangin tashe-tashen hankula da ba za a iya shawo kansu cikin sauƙi ba hakanan a jawabinsa game da kokarin shiga tsakani wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ce tattaunawar da ya yi da ɓangarorin ta fi mai da hankali ne kan zaɓin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma matakan hana taɓarɓarewar tattalin arziki da rage tasirin rikici da yake kai ga ritsawa da fararen hula yana mai jaddada cewa a halin da ake ciki yanzu haka ana ci gaba da gudanar da ayyukan diflomasiyya a matakin yanki da na ƙasa da ƙasa domin warware rikicin kasar ta yemen yana mai nuna jin daɗinsa ga ƙoƙarin da masarautar saudiya da kuma masarautar oman suke yi kan haka hans lodberg ya ce a halin da ake ciki yanzu haka ana ganin za a iya samun sauyi a yanayin rikicin kasar ta yemen kuma tattaunawar da ake yi tana matsayin wata dama ce da bai kamata a yi watsi da ita ba yana mai jaddada muhimmancin tallafin kasashen yanki da na ƙasa da ƙasa kuma wakilin na musamman na majalisar ɗinkin duniya ya yadda da muhimmancin sakarwa 'yan kasar yemen mara domin jagorantar warware matsalolin da suke addabar su da kansu ya ce da yawa daga cikin batutuwan da aka baje kolin su akan teburin tattaunawa musamman waɗanda suka shafi hanyar gudanar da shugabancin kasar ta yemen ba za a iya warware su kwata-kwata ba sai ta hanyar tattaunawa tsakanin 'yan kasar ta yemen da kansu yana mai bayyana fatansa kan a zafafa tattaunawar da ake yi a halin yanzu da nufin samar da mafita ta bai ɗaya sai daidai ya yi tsokaci da cewa rashin cimma yarjejeniyar da za ta kunshi manufa guda ta ciyar da kasar gaba yana kara fuskantar barazanar rushewar matakan zaman lafiya da sulhu da za su sake wurga kasar cikin masifar rikice-rikice da yaƙe-yaƙe sakamakon haka ya buƙaci bangarorin ƙasar da su yi amfani da wannan damar domin tattaunawa da za ta kai su ga samun kyakkyawan sakamakon domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda ya kira ga bangarorin kasar ta yemen kan su hanzarta cimma matsaya guda da za ta kunshi takamaiman mataki mai daurewa grambach ya bayyana fatansa na ganin an gina waɗannan shawarwari akan tabbatattun ginshikai a wannan shekara ta 2023 waɗanda za su shaida ganin kyakkyawar makoma da zaman lafiya da wadata ga al'ummar yemen hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma saurari ƙarin bayani daga mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai da gabatar da aga agajin gaggawa martin griffiths wanda ya ce adadin mutanen da suke buƙatar agajin jin kai da ayyukan kariya a duk faɗin ƙasar yemen a wannan shekara ta 2023 za su kai mutane miliyan 21.6 martin ya ƙara da cewa duk da yawan adadin mutanen amma bai taɓo hakikanin halin ƙangin masifa da 'yan ƙasar ta yemen suke ciki ba yana nufin halin tsaka mai wuya da mahaifa suke ciki na rashin yiwuwar wadata 'ya'yayensu da abin da za su ci fatan da ke ci gaba da dushewa a kowace shekara na yiwuwar iyalai su koma muhallinsu bayan tilasta musu gudun hijira da illolin da mutane musamman mata da 'yan mata suke fuskanta fagen rayuwa na yau da kullum misalin tafiya makaranta da ɗebo ruwan sha da na amfanin rayuwa a cikin makonni masu zuwa ne ake sa ran ƙungiyoyin ba da agaji za su kaddamar da wani shiri na samar da kayayyakin bukatu a yemen a cikin wannan shekara bayan da jami'an na majalisar ɗinkin duniya suka buƙaci kasashen duniya da su ci gaba da taimaka wa al'ummar ƙasar ta yemen a ƙarƙashin sabon shirin gudanar da ayyukan jin kai da kuma rage gibin kuɗaɗe na shirye-shiryen ceto rayuka mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai da gabatar da agajin gaggawa martin grip Pitt ya kuma jaddada cewa hukumomin agaji da kungiyoyin da za su ci gaba da gudanar da ayyukansu na inganta ayyukan agaji ciki har da hanyoyin sadarwa da dukkanin bangarorin da suke rikici don kawar da cikas da kuma karfafa hanyoyin sa ido ta tabbatar da gaskiya griffiths wanda a baya ya rike matsayin wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen ya taɓo batun matsalolin da ake fuskanta da suke kawo cikas wajen aikewa da kayan agaji zuwa ƙasar ta yemen yana mai fayyace cewar a shekarar da ta gabata an samu ɓullar matsaloli kusan goma masu alaƙa da juna a kowace rana griffiths ya kuma nuna damuwarsa ta musamman game da tsauraran matakan da ake ɗauka na aikewa da tallafin jin kai zuwa yankunan da suke ƙarƙashin ikon ƙungiyar ansaru Abdullah ta mabiya hosi yana mai cewa irin wannan takunkumi yana hana ma'aikatan agaji na ƙasar yemen isar da kayayyakin jin kai zuwa yankuna da dama yana mai karawa da cewa wannan al'amari yana gurgunta ayyukan ma'aikatan tare da takaita ayyukan inganta halin zamantakewa da na tattalin arziki a fagen ayyukan jin kai gami da hana isar da tallafin yadda ya kamata ga masu bukata jami'in bayar da agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ya yi nuni da cewa abin da ke janyo karuwar matsalolin tattalin arziki a tsakanin bangarori a cikin watannin da suka gabata da kuma abubuwan da za su iya janyo cikas ga al'ummar yemen da ayyukan agaji su ne ci gaba da bullar tashe-tashen hankula don haka ya buƙaci dukkanin bangarorin da su yi duk abin da zai yiwu wajen kaucewa duk wani abin da zai iya kara kawo cikas ko kuma yin illa ga bukatun jin kai da kuma ayyukan ɗan adamtaka kamar yadda ya yi kira ga ƙasashen duniya da su rubanya ƙoƙarin da suke yi na tallafawa tattalin arzikin ƙasar ta yemen da dawo da ayyukan da suka shafi harkokin raye ƙasa da kuma inganta rayuwar yau da kullum bayan shekaru bakwai da bullar yakin basasa da gudanar da ƙazamin faɗa ƙasar yemen ta dogara ce ka cokan kan taimakon jin ƙai amma majalisar ɗinkin duniya ta a aniyar kaucewa sake afkawa cikin yanayi mafi muni na yunwa da rashin abinci abinci mai gina jiki da al'ummar yemen suke fuskanta musamman ƙananan yara a ziyarar baya-bayan nan da ya kai zuwa hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york david grizzly jami'in kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen ya bayyana wa kafofin yada labarai cewa duk da tattara kudaden gaggawa daga bangarorin da suke gabatar da tallafi a harkar ayyukan jin kai amma har yanzu ba su samu kudaden da za su wadatar ba a gabatar da kayayyakin jin kai a ƙasar kasar ta yemen david grizzly yana mai bayyana hikayar wata ziyarar da ya kai zuwa wasu yankunan kasar yemen da cewa a 'yan kwanakin nan ya kai ziyara zuwa gabar tekun yammacin yemen don kokarin isa ga iyalai da kayayyakin jin kai ba su isa gare su mutanen da suke waɗannan yankuna sun bayyana masa irin halin kunci da suke ciki a fagen rayuwa inda iyaye mata suke bayyana kokensu kan yadda 'ya'yayensu ba su samun damar tafiya makaranta kuma suna wahala wajen neman tsaftataccen ruwan sha da na bukatun yau da kullum da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan don haka suna tsananin bukatar tallafin gaggawa jami'in kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar temen ya kara da bayyana cewa abin farin ciki sun samu damar tattara wasu kuɗaɗen tallafi musamman tsakanin watannin afrilu da yunin shekarar da ta gabata don dakatar da bullar masifar yunwa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 ya ce majalisar tarayyar turai ta iyo e ta nutse kanta a ruwa ta hanyar jefa ƙuri'a don yin kira ga tarayyar turan da kasashe mambobinta da su sanya rundunar ta irgc a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da aka yi ranar alhamis da shugaban manufofin ketare na ƙungiyar tarayyar ta turai joseph borrell amir abdullahian ya yi kausar suka ga abin da ya kira rashin adalci da kuma kuskure na majalisar tarayyar turan ya zama dole a mutunta tsaron juna a duniyar diplomasiya da kuma ƙara yarda da juna maimakon bir harshen barazana in shi shi yana mai shan alwashin mayar da martani kan hakan iran ta sha sanar da cewa irgc runduna ce wacce take ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron iran da yankin musamman wajen yaƙi da ta'addanci babban jami'in diplomasiyan ya jaddada cewa majalisar dokokin iran za ta ba da amsa mai karfi bisa doka ga shirin kuma ya buƙaci majalisar turai ta yi tunani game da mummunan sakamakon da ke tattare da tunaninta mukaddashin babban sakataren hukumar majalisar ɗinkin duniya mai lura da tattalin arzikin afirka unica antonio pedro ya bayyana cewa ya kamata a gaggauta aiwatar da yarjejeniyar yankin ciniki marar shingen nan ta afirka wato afcfta domin hakan zai bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin afirka tare da haɓaka masana'antu wata sanarwar da hukumar ta unica e ta fitar ta rawaito pedro na cewa duba da tarin alharan da ke kunshe cikin yarjejeniyar a hannu guda kuma za su iya tabbata ne kawai idan aka aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata pedro ya ce babban burin yarjejeniyar shine taimakawa kasashe masu karancin ci gaba murmurewa da kara bunƙasa yana mai bada misali da kiyasan da unica e ta yi na baya-bayan nan wanda ya nuna cewa muddin aka aiwatar da yarjejeniyar cikin nasara babu makawa zai yi tasiri sosai ga gdp da kasuwanci da ma walwalar jama'ar nahiyar jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa nasarar aiwatar da yarjejeniyar ta afcfta za ta taimaka wajen ƙara ƙarfin afirka da kuma yiwuwar rage dogaron kasuwancin da take yi a halin yanzu kan abokan hulɗar ƙasashen waje to ne kuma da wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran